Uh... الحمد لله رب العالمين هو السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر أحمده سبحانه وأشكره شكر عبد معترف بتقصيره في طاعة مولاه وأستغفره وأتوب إليه من كل ذنب وخطيئة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم الأرض على مولى العباد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله قائد الغر المحجلين وصاحب لواء الحمد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ومن اتقى الله جعل له فرقانا وكفر عنه سيئاته وأعظم له أجرا عباد الله إن أمن المجتمع مطلب عزيز وهدف نبيل يسعى إلى تحصيله وتحقيقه المجتمعات والأفراد وهو واجب السلطات وواجب الأفراد وذلك أن المصالح أن المصالح الدنيوية والدينية لا تتحقق إلا بتحقيق الأمن ولذلك امتن الله تعالى به عباده فقال عز من قائل أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون وقال جل وعلا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إن تحقيق الأمن من أولى واجبات ولاة الأمور والشواهد على ذلك من السنة الصحيحة وسيرة وسير خلفاء الراشدين وسائر النبلاء في الأمة أكبر شاهد على ذلك وهي أكثر من أن تحصى وتذكر وكذلك هو من واجبات الأفراد في المجتمع لأن كل واحد من واجبه أن يسعى لتحقيق مصالح ولذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصبح آمنا في, في سربه عنده قوت يومه معافا في جسده فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ونحن في حالة لا نحفد عليها من حيث زعزعة الأمن وغيابه فالواجب على كل إنسان أن يسعى لتحقيق هذا الأمن بعد واجب ولاة الأمور ومن أعظم السبل لذلك كثرة الدعاء كثرة الدعاء بطلب الأمن فإن ذلك, سيرة فإن ذلك من سيرة الأنبياء قال تعالى عن, عن الخليل عليه الصلاة والسلام وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وقال في موضع آخر وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات فدعا بطلب الأمن قبل, قبل طلب الرزق ومن ذلك تحقيق الإيمان فإن الله عز وجل يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهو وعد الله تعالى للمؤمنين أن يحقق لهم الأمن عند تحقيق الإيمان والعمل الصالح قال عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ومن السبل أخذ الوقاية أخذ الوقاية لأن الله تعالى أمرنا حيث قال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فمن أخذ الحذر الاستعداد لما يحقق للإنسان الأمن في نفسه وفي أهله ودينه وماله وأول ذلك صلاة الصبح المحافظة على صلاة الفجر فقد روى جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله بشيء في ذمته فإن من يطلبه الله بشيء من ذمته أدركه وأكبه في نار جهنم ومن ذلك صلاة أربع ركعات في أول النهار فعن نعيم ابن همار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم صل لي أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره ومن ذلك المحافظة على الأدعية المأثورة منها أدعية الصباح والمساء فإن من ضمنها ما جاء عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل, في كل صباح ومساء اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن, وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي فذكر من ذلك وآمن روعاتي أي آمن مخاوفي وذكر وطلب الحفظ من الجهات الست وهي التي يؤتى منها ابن آدم ومن ذلك أدعية الخروج من المنزل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الإنسان من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال شيطان لشيطان آخر قيل له كفيت ووقيت وحفظت فيقول شيطان لشيطان آخر كيف لك بمن قيل له كفيت ووقيت وغفرت فحافظوا عباد الله على إيمانكم فهو أعز ما عندكم وحافظوا على الأعمال, على الأعمال الصالحة واتقوا السيئات فإن الإنسان إنما يؤتى من قبل سيئاته وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الحمد لله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 وراقبوه في السر والنجوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واعلموا أن أجسامكم على النار لا تقوى وأن إلى ربكم المنتهى يقوى مسلمين جزء الله جل وعلا ita ce wasiyar Allah ga mutanen farko da mutanen ƙarshe kuma mai ruko da igiyar addinin musulunci igiya amintatta sannan mu sani ba mu da ƙarfin da za mu iya jure ma azabar wuta kuma matuƙar tafiyanmu ga baki ɗayan mu zuwa ga Allah jalla wa'ala take saboda haka mi tanadin mu gaban Allah mi tanadin hisabi aminci da zaman lafiya manufa ce wadda take madaukakiya da ni'ima wadda take mai girma da dukkan taruka na 'yan adam suke ƙoƙarin tabbatar da shi a matsayinsu na ɗaiɗaiku da kuma matsayinsu na al'umma ni'ima ce saboda girmanta Allah ta'ala ya keɓance ta da gora ma bani adam da ambaton wannan ni'ima da ya mana Allah ya ce ma mutanen makka shin ba su gani ba mun sanya harami amintacce mutane kuma a kewaye da su ana karkashe su ana ana ɗaɗɗauke su yanzu da ƙarya za su yi imani kuma su butulce ma ni'imar Allah kuma Allah ta'ala ya tunatar da ƙorai ni'imar da ya musu ta tafiyar da suke yi lokacin sanyi da lokacin zafi ya ce to don haka su bauta ma ubangijin wannan ɗaki wanda ya amintar da su daga tsoro kuma ya ciyar da su daga yunwa sai Allah ya goranta musu aminci da ya ba su daga tsoro aminci dole sai da shi mutum zai tabbatar da abin da ya fi komai maslaha a rayuwarsa shine addininsa in babu aminci addini ma gagara yake shi ya sa ma hatta sallah da ba a ɗauke ta a cikin wani hali daga cikin waɗansu halaye ba idan halin rashin aminci ya zo sai aka shar'anta mana yin sallar tsoro wadda za a za a yi sallar amma kuma ana kiyaye abin da zai ba da aminci daga abin da ake tsoronsa don haka ya zamanto wajibi daga cikin manyan wajiban shugabanni jagororin al'umma su tabbatar da aminci a cikin al'umma wajibinsu ne wanda har hayyata sayyidina umar radiyallahu anhu yake cewa da wani musulmi zai rasa akuyarsa da take kiwo a gefen tekun furat wanda tsakanin madina da tekun furat tafiya kwana arba'in ce yace da zan ji tsoron allah zai tutse ni ya min hisabi akan wannan a wata ran an samu razani wata ƙara a cikin madina da ta razana mutanen madina mutane suka fufuto daga gidajensu sai gashi sun sadu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo a su kwana a kan doki ko sirdi babu ya ce kwantar ku kwantar da hankalinku har ya dumfaru wajen da aka ji wannan ƙara domin ya ga menene saboda ya tabbatar ma da mutanen Madina amincinsu a matsayinsa na shugaba don haka wajibin shugaba ne ya a kan tabbatar da al'umma aminci to haka zalika mu wajibi ne mu yi ƙoƙarin abin da zai tabbatar mana da aminci a kan kawukanmu da addininmu da mutuncinmu da dukiyoyinmu da iyalanmu kuma addinin musulunci ya koyar da mu abubuwan da ya wajaba mu yi wanda da su ne Allah zai tabbatar mana da aminci wanda wannan shine babban abin da ya kamata mu fuskanta a matsayinmu na ɗaiɗaiku maimakon mu zauna muna ta magana akan wajibin waɗansu mu kuma mu manta da abin da yake wajibin mu tashi mu yi to farkon abin da yake wajibi a kanmu wanda zai tabbatar mana da aminci shine roƙon Allah domin abin da annabawa suka yi ne Allah ya ba mu labarin annabi Ibrahim yayin da ya saukar da iyalinsa a garin Makka sai ya ce ya Allah ka sanya wannan ya ubangiji na ka sanya wannan birni ya zamanto amintacce kuma ka azurta mazowa cikinsa daga daɗaɗen abubuwa sai ya soma roƙar aminci kafin roƙon arziki domin idan babu aminci babu arziki to wannan ya nuna mana tunda annabawa annabin Allah khalilur rahman abinda yayi kenan ya nuna mana hanyar da ya wajaba mu tashi mai addu'a ga garuruwanmu kan Allah ya sanya mana aminci wannan addu'a koyi ne da annabawan Allah kuma ita ce hanyar da za mu samu wannan abu na biyu shi ne tabbatar da imani a tsakankaninmu domin Allah ta'ala ya yi alkawari ya ce duk waɗanda suka yi imani ba su caku da imaninsu da shirka ba to waɗannan su ne suke da aminci kuma Allah ya yi alkawari ga waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka nagari daga cikin abubuwan da zai musu ya ce zai musanya musu daga halinsu na tsoro zuwa halin aminci imanin nan ba abin da muke da shi kamarsa abubuwan da suke barazana ga imani ‘yan uwa musulmi a cikin al'ummanmu babu kamar ayyukan sihiri da ayyukan zuwa wajen bokaye masu neman mulki da masu neman mukami da mata masu neman masu neman matsayi a wajen mazajensu duk sun zaman tori batattu a hannun shaidanu na mutane da aljanu suna sanya su a hanyar shirka suna raba su da Allah suna raba su da imaninsu kuma suna zamantowa wurin dalilin uffugowar annobobi da masifu a cikin al'umma saboda a cikin wannan sihiri ana samun tozarta alkur'ani da wulaƙanta shi da keta alfarmarsa da keta alfarmar rayuka da ɗaukar rai ba tare da haƙƙi ba da sauran abubuwa manya-manya wanda shaidan yake yi ma duk wanda ya zama tori batacce a hannunsa na haka mukiyayi sihiri mukiyayi shirka mukiyayi duk abin da zai gurɓata mana imaninmu wallahi idan ba mu tsare imaninmu ba da mu da aminci sai dai mu rinka sai dai mu rinka jin labarin waɗansu sun samu amincin amma ba za mu samu ba kuma alkawarin Allah ne cewa yana ɗanɗana mana azaba makusanta kafin babbar azabar domin mu koma to shi ne Allah yake ɗanɗana mana irin wannan domin mu komo mu dawo domin babu abin da zai tabbatar mana da aminci sai idan Allah ne ya tabbatar mana da shi sannan kyawawan ayyuka mu riƙi kyautata ibada mu tsare farillan Allah mu kiyayi saba mata mu kiyayi fito na fito da Allah sau da yawa wadata ita take sanya ɗagawa a lokacin wadata lokacin nan ake bayyana sako ga Allah har musamman alfashar zina ta zamanto abin ado abin bayyana ta ba a jin kunya da ita to kuma alkawarin Allah ne irin waɗannan ayyukan alfasha idan suka fantsama a cikin al'umma to ukubar Allah haka za ta rinka zuwa ɗaya na biyan baya ɗaya na biyan baya ɗaya saboda haka mu tsaya a kan tsare kyawawan ayyuka bayan tabbatar da imani sannan mu na uku abinda Allah ya umarce mu da shi na mitanadin kariya ga kawukanmu tanadin kariya ga kawukanmu Allah ta'ala ya ce ya ku wanda suka yi imani ku ɗauki abin da zai ba ku kariya ku riƙe abin da zai ba ku kariya wato ku shiga wato ku yi tanadi ku shiga taitayinku to muhimmi daga cikin wannan shine kiyaye sallar asuba a cikin jam'i domin alkawarin Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa duk wanda yayi sallar asuba to yana cikin amincin Allah kada wani ya yadda ya keta alfarmar wanda yake cikin amincin Allah domin duk wanda ya keta amanar Allah Allah zai bi shi kuma zai cin masa kuma zai kifa shi a cikin wuta saboda haka sai kai mamakin waɗanda suke ɗaukan makami kan waɗanda suke masallata kuma sallan nan ma ba a ƙayyade ta da sai ka yi a jam'i ba ka yi ta dai akan lokaci duk musulmi da yake sallah idan ka ci idan ka keta alfarmarsa ka taba dukiyarsa ko ransa ko mutuncinsa to ka ba da shi kake ba da Allah kake yi ka keta amanar Allah kuma Allah zai cin maka saboda haka waɗanda suka shiga shaidan ya talababantar da su suka ɗauki makami akan bayan Allah musulmi su ji tsoron Allah da wannan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata hadisi ne ingantacce yana cikin al-bukhari da muslim da sauran kutubus sita sannan kiyaye kiyaye addu'o'i ayyuka na nafilfili domin wanda suke bada tsari daga ciki yin sallah raka'a hudu a farkon wuni domin Allah ta'ala shi da kansa ya faɗa a cikin hadithul qudsi ya kai dan adam kai mun sallah raka'a hudu a farkon wuni ni kuma zan kare ta har zuwa ƙarshen wuni saboda haka mu nemi kariyar Allah ta wannan hanyar da kuma sauran addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana suna cikin littafin nan mai albarka hisnul muslim addu'o'in safa da yamma da addu'ar fita daga gida wanda su akwai ba da kariya da tsari da Allah ta'ala yake bayarwa daga ciki hadisin ibnu umar wanda daga cikin abin ake wanda muka ambace shi a cikin hudubar larabci wanda a cikin abin da mutum yake roƙa yana cewa Allah ka amintar da duk abin da zai bani tsoro ka amintar da ni daga dukkan abin da zai tsoratar da ni kuma ka tsare ni ta gabana da ta bayana ta damana da haunina ta samana da kuma ta ƙarƙashin kafata dukkan abin da zai zo ma mutum ta waɗannan jihohi shida ne to kayi addu'a da annab sallallahu alaihi wasallam baya barinta safa da yamma tana nan imamu bukhari ya ruwaito ce a cikin adabul mufrad kuma tana cikin addu'o'in da mai hisnul muslim littafi mai albarka ya tattara su da addu'ar fita daga gida bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah sannan kuma mutum ya zamanto fadakakke yana izina yana kula da abin da ke kewaye da shi kai ya zamanto marafkani yayi bakin kokarinsa wajen tsara kansa da kare kansa domin duk wanda aka kashe shi yana kokarin tsara kansa ko aka kashe shi yana kokarin tsara dukiyarsa to wannan yayi mutuwar shahada muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu aminci kuma Allah ya umarce mu da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu yawaita salati a gare shi ranar juma'a da daren juma'a domin rana ce da mala'iku suke halartar ta Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من زن الله صلى الله عليه وسلم كم يتي من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم عداءك عداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سحاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وأعنا ولا تعين علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله